Sokoto da ke arewacin Najeriya kuwa wata babbar kotu ce ta bada belin wasu matasa guda hudu da ake tuhuma da laifin cin zarafi ta hanyar fyaɗe da yaɗa hoton bidiyon tsiraicin wata yarinya abinda ya yi sanadiyar fasa aurenta da aka shirya yi a wannan wata. Sai dai masu bin hakkin yarinyar sun bayyana damuwa game da belin da kotun ta bada. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto. Biyowa bayan dakatar da ayyukan hukumar Hizba a jihar Sokoto, Gwamna Aminu Waziri Tambol ya ba da umarni ga rundunar 'yan sanda na takaddamar da bincike akan kokin da safiya umar ta yi na cin zarafin ɗiyarta fatima shehu rundunar ta 'yan sanda ta kaddamar da bincike inda a ƙarshe ta gurfanar da matasa hudu gaban babban kotun majistare matasan sun hada da aminu hayatu tafida umar abubakar mas'udu abubakar gidado aliyu shehu kan giwa akan laifukan da suka shafi hada baki ga aikata laifi yin fyaɗe bata suna aikata rashin kunya da cin zarafi laifukan da suka saba ma dokokin penal code na jihar sokoto bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin waɗanda ake ƙara da mai gabatar da ƙaran da kuma lauyan mai neman haƙƙi a ƙarshe alƙali mai shari'a sha'abu ahmad ya yi watsi da ƙarar akan rashin fayyacewa ta hanyar ayyana kowane mutum da laifin da ake tuhumarsa daga baya ɗan sanda mai shigar da ƙara asp samuel hassan ya sake shigar da ƙararraki guda biyu ɗaya akan aminu hayatu tafida akan tuhumar kai fatima shehu a otal ya yi mata fyaɗe laifin da ya musanta ƙarar ta biyu kuwa ana tuhumar sauran matasan uku akan haɗa baki ga aikata laifi da yaɗa bidiyo na ɓatanci da ɓannar suna da zubar da mutunci bayan tafka muhawara akan hurumin da ke ga wannan kotun ko tana iya sauraron waɗannan ƙararrakin da kuma yiwuwar ba da belin waɗanda ake tuhuma a ƙarshe mai shari'a shu'aibu ahmad ya bayar da belin waɗanda ake tuhumar bisa ga sharaɗin cewa kowannensu ya kawo wanda zai tsaya masa makusancinsa mazaunin sokoto wanda ya mallaki naira dubu ɗari biyar su wanda ake tuma ana cewa wasu yin bidiyo na nudity da wane ne wane ne dukkansu sun musanta wannan kuma mun roƙe a ba da su beli kuma kota ta ba da su beli ya yi daidai shi adalci saboda don harko su 'yan sanda bai kamata a ce sun ɗauki wannan mataki ba a hukunci ya mu daɗi tun da alamun an to an fara bin hanyar yin shari'a da ya kamata kenan an raba kes biyu wanda ya fyaɗe mai yarinya an sa cajin shi daban na haɗe sannan wanda suka yi sharin da suka yi abubuwan da suka yi na indisar su ma an ba su cajin su daban sai a fara kiran shaidu a saurara a tabbatar da masu da laifin da ake zargin su da su zo sun musanta a kotu amma su da ana wurin 'yan sanda kusan duka sun amince da laifin sa yana nan a rubuce za a kawo ma kotu ƙungiyoyin da ke fafatukar kare haƙƙin bil'adama suna shaidar yadda kotun take zamanta irin waɗannan cases ɗin da suka gabata za ka ga irin ta wannan wurin ne ake ɓata case ake ɓata wannan case to amma yanzu kiran mu ga hukumar da bayan 'yan sanda sun ƙara bincike za su kai ma ita ma'aikatar ah, shari'a da su ji tsoron Allah